الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نوام السلام سجرنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كفو مفارك لباري يا إشيمو وصباين الله سنة قوكرين سينس ورنرادة صابوه har an ce abin nan ya yadu sai mun ce tun da ya kana bukatar sabuwa na da sabuwar naira da aka fito mana da ita karbi sabuwar naira 800 ba ni tsohuwa 1000 kai tsaye wannan haramun duk mai imani ba zai haka ba shi sa a hutu ba za mu sake da wannan domin mun sauke nauyi haramun ne a yi irin haka shi wai dalilin shi to ai abinda ke akwai shi wannan mutumin yana da bukata ta sabuwar naira wannan bukatar ita yi rika a matsayin dalili a matsayin hujja ko ba dalili ba ne don baya halatta kuɗi da kuɗi ka fifita su naira da naira baya halitta, amma naira da riyal naira da dala da wannan ku yi ciniki yadda kuke so in ji manzon Allah sauransu amma in ya kasance hannu ne da hannu yadan biyadin ha'an ha'in an shirya ko? na'am? don sake maimaitawa cewa wannan abu haramun ne mun san cewa mai yiwa kwanan watan da babban banki suka bayar na kawar da tsofaffin kuɗi la'alla ya wahalar da wasu da yawa tun da kuɗin nan sababbi ne ba sa kewaye tukun yadda ya kamata yau a kanan nan in kaje layi mai yawa hatta pos wajen cire kuɗin sannan in ka zo cirewa ba za a baka sabuwar ba sai da jibin goshi wasu harunta sun ba da yanke kansu. yau ba 25 ba wasu na cewa gobe da shida an nuna karɓar tsohon kudin nan haka wasu ke cewa amma ita hukuma ta bakin babban banki sai 31 ga watan janairu to don allah ku yalwata al'umma da kudaden sabbi mana a turo su gun mutane sababin north amma muna jaddadawa duk wanda ya je <clears throat> ina ƙara ina mamitawa ne kawai wanda ya karɓi tsohon kuɗi mai yawa ya ba da sabo ƙasa da mai yawan to wannan abin da ya karɓa ɗori ta mai yawan wuta yake ci haramun yake ci ƙasan da wannan sunan wannan riba kuma Allah ya ce masu cin riba ranar kiyama za su tashi suna tangal-tangal kamar masu farfadiya a aya ta 275 daidai karanta a cikin bakara aya 275 Allah ce allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas ذلك بأنهم قالوا إنما البيء مثل الربا كو وأحل الله البيء وحرم الربا أزوى قرشن آير ما سوشن ربران تاشين كياما ذا ستاشي daga kabari kamar shedan ne ya dake su suna faduwa in kana sha'awar ka tashi a wannan wancan rana cikin wannan abun kunya yasa kake wannan mummunan abun je amma mu mu ne in muka ji ba daidai ba kar mu shiru wani ɗan waya kira wani a waya ɗazun nan ya ce malam abinda da nake yi kenan sai nake son tambaye ka duk da ai haramun kake ci ɗan wa kuma ai mai lahallari ya ce wala ya hillu lahu an fa'ala fi'lan hatta ya alama menene kar ka yadda ka fara wani aiki sai ka fara san menene hukuncin Allah da haka ya kai dan uwa mai hada hada kuɗi ka ji tsoron Allah karka sayi tsohuwar naira da sabuwa ƙasa da ƙasa wannan ƙarin haramun ne a to ai nan 'yan kwanaki kaɗan za a daina aiki to ai wannan ba dalili ba ne ba dalili ba ne duk sunansu ne naira kudin wace ƙasa ƙasar mu ta haihuwa to haramun ne ka yi wannan harka na fata an fahimci wannan da kyau na biyu <clears throat> kamar da na faɗa hudu ba ya kamata a ƙara mai saƙon don saƙon ya game saboda tunatarwa na biyu kafin mu je ga karanta littafin sira an ce wani ɗan majalisa ko daga ina ne ya fito ya ce ga irin magu-magun da ke cikin harkar kuɗin nan da tuhumar wasu jami'ai a babban banki wai sai ake tuhumar shi da ai bai iya turanci ba to kuma sai me saboda Allah kuma sai me to to ba masu turanci mana ke kawo tsiya da yawa turanci nasu mai kare mu da shi ɗayan fanin turancin to kuma rashin iya turanci wani abu ne inda abin da ya faɗa gaskiya ne ku bincika mana ku tabbatar don girman Allah ku bincike abin da dalilai in ma yi ba daidai ba ku kama shi mana inda gaske ne amma zuwa na cewa ya iya turanci ba to kuma sai mai wai bai iya turanci ba magashin kun gudu saboda abin da ya faɗa a misali a shi ya saƙon rashin iya turancin ya tasiri ke Ya kamata turanci ya zama wani kafafa ba ni ban ga dalilin ainihin cewa turanci turanci turanci sai mai turanci na'am saboda haka ina gani in har wannan bawan Allah dan majalisa yayi kokarin fayyace gaskiya ne to Allah ya taka mai da alkhairi wajen faɗakar da 'yan Najeriya amma magana ba shi da turanci wannan shirme ne babu asali babu dalili ba sharaɗi ba ne iya turanci wajen faɗin gaskiya <clears throat> kuma yarenmu ne to zai takama da shi arabiya yaren annabi ma shefi kamata kai takama da arabiya to babu zai magana turanci kuma ba su gane ba dai <laughs> ba dai ya faɗa ba wato wayan wani da an yan wani dan siyasa da daɗewa kanonan namu kanonan tamu wai aka ce da shi an ce kano kuna da mineral resources sai ce eh like coca-cola and fanta a <laughs> hatu ah, ba dai an gane shi ba a gare ya eh, dole ne sau yana daga cikin wato mummunan abu ka ɗauki yaren bature ya fi yarenka yanzu duk sharin da aka yi mana kenan yaro da hazikanci da kwarewa ta ce ba zai shiga jami'a ba saboda ba shi da ingilishi san lokacin da za mu ta wannan shirmen mu aje gefe ba wadatarwa ta kenan guda biyu kafin mu je ga littafinmu na siratul rasul Allah ka datar da mu malam muna majalis nawa yau salisu 88 shafi 130 da nawa da tara to ba zan karanta masa eh sanin wata yau to nawa ne ga watan aljuma da saniya yau aljuma da saniya oh mushi darajar ko masha Allah yau ga rajab Allahu akbar Allahu akbar to ku sani babu wani azumi mai suna azumin tsofaffi da ke a watan rajab babu shi babu wani azumi mai suna azumin tsofaffi da wasu ke a watan rajab da ko waɗanda suke jiran wannan wata har su shiga rediyo suna gaya mutane hadisai na ƙarya don ba hadisin da inganta daga bakin manzon Allah ko kaji wanda suna malanta yana faɗa hadisin ƙarya ne kai tsaye babban malamin hadisi ibn hajar yana da littafi mai suna tibiyanul biya ni ja'a fi fima ja'a min siyami rajab yace bayyana mamaki kan hadisan da basu inganta ba game da azumin rajab kuma wa ce da kai akwai azumin tsofaffi in haka ne ya kamata ka samu nafila ta tsofaffi to layya ta tsofaffi sallama ta tsofaffi to babu wannan saboda haka babu wannan azumin amma mutumin da ya saba azumin nafila a wata a kowane wata zai azumin sha uku sha hudu sha biyar ta wannan zai a watar da babu laifi wanda ya saba azumin litinin da alhamis zai yi a watan rajab haka bane haka duk azumin da ka saba na nafila ba abin da zai hana kai amma da sunan daukar rajab sukutun da guda kwana talatin sha'aban ma talatin ramadan ya zo kuma kana cikin rauni garin nafila kabar farilla ai yayi kama da waɗanda suke tahajjudi suke sallar asubahi kuma yana amfani tahajjudin to <clears throat> na'am ko ka ji mutum yana ta da kai ai shi bai taba aikin haji ba saboda cinkoson haji umra kawai yake yi wannan rashin hankali ne ai baka bari mafi muhimmanci saboda mai karamin muhimmanci ai kun gane wasu saboda haka Allah ya samu dace ya ganar da mu uku ga watan rajab 1444 a cikin baka kuma ranar 25 ga watan janairu haka ne ko 2023 to malam karanta mana جزا الله خيرا عن بلال وصحبه عتيقا وأخذ فاكها وأبا جهل عتية هم في بلال بسوءة ولم يحذر ما يحذر المرء في العقل بتوحيده رب العنام وقوله شهدت بأن الله ربي على مهل فإن يقتلوني يقتلوني فلم أكن فلم أكن لأشرك بالرحمن من خيفة القتل يا سلام فيا رب إبراهيم والعبد والعبد يونس وموسى وعيسى نجني ثم لا تبل لمن ظل يهوي الغيث لمن ضل يهوي الغي من آل غالب على غير على على غير بر كان منه ولا عدل ما wannan baitoci abu nu'aym ya fitar cikin hilya abu nu'aym al-asbahani haka kuma ibn ishaq shugaban al-maghazi wa siyar Allah ji kansu Ammar ibn Yasir ya kasance yana ambaton irin balahir da sai na bilal ya gamu da ita da wahalar da sha an gane ko da kuma irin abin da suka gamu da shi na bala'i da tashin hankali a dalilin imani da suka yi kuma da yadda sai na abu fi da kudi ya yanta sai na bilal sai na abu ana kiransa atik ma'ana atik yantacce na gaya muku ana kiran shi atiku saboda dalili uku suka ce saboda kyawun fuskar shi shine li waje wajhihi ke. na biyu mahaifiyarsa ta kasance in ta haifi ɗa namiji sai ya mutu da Allah ya kawo lokacin da ta fi suna bakar sai ta kashi kaba ta ce ya Allah Ka mai da shi atiq gare ka ko na samu ma'ana ka yanta min shi gabarin mutuwa ba wani kan ce Allah bar ma kan shi ba san hausa ba ko mun taso a ƙasar hausa in an yawa akan ce oh Allah Allah Allah ya bar ma kan shi mu samu ma'ana wannan ɗa Allah ya wanzar da shi ko ma samu na biyu na uku an kira shi a tekun ne domin Allah ya ‘yanta shi gabarin shiga wuta <clears throat> to shi ne ammar yake rera waɗannan baitoci na gaya muku karatunmu na baya za mu koma kan baitocin to ga shi ɗanwa bai manta ba ya karanto mana jazahullah khaira yake cewa jazallahu khairan an bilalin wasu Allah ya saka ma bilal da alkhairi da shi da sahabban shi na gaya muku cewa bilal sunan baban shi Raba. a na kaife shi a habasha to Allah ya saka ma bilalu da sahabban shi ko kuma ka ce Allah ya saka ma atiq kai Allah ya saka ma sayyidina atiq sai na abubakar kenan ko yawa an bilalin saboda abin da ya yi ma bilal da waɗanda ke tare da shi cikin ƙangi da wulakanci to Allah ya saka wa atiku shi ne abubakar ba. wa aka za fakihan wa aba jihali Allah ya kunyata fakihu shi ne utuba ubangidan bilal an gane ko wato Allah ya kunyata shi da shi da ainihin A shi ya ta hamma fi bilalin da sau'atin a wannan yammacin da suka yi yunkurin muna nama bilal walam ya hazara ba su guji ba su tsoraci ma ya hazar mar'uzul akli abinda duk mutum mai hankali ke gudu menene mutum mai hankali ke gudu ka kashe mumini mai hankali abu zai su haka ba mumini an ce duk mutum zai tsaya gaban Allah salin alin muddin bai hannunsa bai ca cakudu da jini na haramun ba inda yar hannunka yi kai ga zudda jinin bai imani ka je lahira bai kuma ka shiga matsalar da ba fita dan abbas a fatawar shi ma mutum ɗan mutum ne har abada kallin da amma aka mai da kisa abu mai sauki allah ka kare maka tsira musulmi عرفتم بتوحيد رب الأنام وقوله شهدت يتي عيني بتوحيد أبنجد حلتك بكما فقي شي شهدت نيني إيماني نجي أمار tare da ammar yana cikin sahabban da ake gana musu ake ɗanɗana musu kuɗa amma ce bi tauhidi rabbi anami wa qawlihi shahid haka ne ko e bi tauhidihi da kadai ta Allah ubangijin al'anami wa qawlihi da zance shi shahidtu ni na shaida na imani ma'ana duk abin da kafiran nan za su yi a makka a lokacin haka din ba zai kautar da ni ga barin wannan imanin da nake kai ba bi annallaha rabbi na imani Allah shi ne Ubangiji na ala mahallin bana gaggawa sannu sannu shi mahallin sannu-sannu su suke jawo mana azaba amma su yi su yi muna nan nan gani nan bari shi ne alama hali gawa wato sabai ana musu azaba ana kuntata musu amma abin ba abin da ke kara musu illa karfi suka ce shi musulunci kamar gwal ne kana kona gwal duhu ko sheki sai kara sheki haka musulunci to haka sahabbai kuma suka ci karo da irin wannan hali mara kyau daga makiya Allah faran farko Allah ka tsare mu fa in yaqtuluni yaqtuluni falam akun yace in har sun kashe ni inji amma za su kashe ni kuwa amma falam akun li ushrika bir rahman koda sun yi ba zan yi shirka da Allah mai rahama ba fa an gane ko min khifatil qatl saboda tsoron kisa haka suka yi ma Khubayb ibn abi Khubaybu yana farko-farkon musulunta kafirai suka je malam suka yi masa gadar zare suka cafke shi kusa da usman a hanyar makka sai suka yi gangami suka miƙa goron gaita ku zo ka ga yadda za mu kashe kubai suka kawo shi kusa da ainihin masallacin aisha a nan ainihin maka kusa da maka ke suka tara dukkanin manyan maka ka zo da shi a ɗaure daga tsakiyar kai suka dinga yanka suka dinga fete shi yadda ake fete akuya wallahi malam kafin su yi wannan aika-aika ya ce ku banni in yi sallah suka ce yi tsallar ka bana ya raka a biyu Ya ce wallahi ba don karku ɗauka ko raki nake ko ina kwaɗayin in jinkirta kisan naku ba da sai na ƙara amma bisun akwai abin da ya ku bai to shi ne fa ya roƙi Allah ya ce Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada Allah ka lasafce su ka karkashe su kuma abin da ya faru ke to shi ne a wannan lokacin suna shirin raba shi su faskare shi yake rera waka yana murmushi an gane ko? ya ce ainihin falastu ubali hina uktalu musliman على أي جنب كان في الله مصرئي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على الأشواء شلم مزاعي ya ce to kuma sai ne mutum na musulmi ne wani ba mutu yana kafiri ne. wani na kan giya ya mutu wa mai ce hasarar ka ana to haka suke nuna musu karfin zuciya a irin wannan lokaci musamman da aka sai shi amma rike cewa fa in yaktuluni yaktuluni falam akun in ma za su kashe ni to ban damu ba لأشرك بالرحمن إن يشرك هذا الله نرحمه من خيفة القتل سبب طبعا كسا سيتي فيا رب إبراهيم يا أبنجد إبراهيم والأبد كو الأبد يونس لو كاتي يونس الأذن ولا ينبغي يونس يوا إما كو عيسي صافتها بي أنغاني كو ya ubangijin ibrahim ya ubangijin yunus wa musa ya ubangijin musa wa isa ya ubangijin isa najjini samman ko sun malatubli Allah ka cece ne. sun malatu sannan karka damu ko ka ce Allah kuma karka jarrabe ni sama da haka shi ne abinin ma'anar magana shi to me yasa yayi tawassuli yace da ubangijin Ibrahim saboda annabi Ibrahim ya gamu da jarrabawa irin wannan ana suka jefa shi ku bani ayar qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala wa aradu bihi kadan faj'alnahumul to kaga an jefa irin auta wutar rigi-rigi zamanin sarki Namrud to sai Allah ya ce da wutan ki kasance mai sanyi kuma mai aminci ga Ibrahim ba domin Allah ya ce wa salaman ba da sai wuta ta dinga yin sanyi sanyi kuma ya zo mai gari shi cutarwa yanda zafi na wuta ke cutarwa za ka sanyi ma in yi tsanni aiko to sai Allah ya ce kuni bardan wa salaman ala Ibrahim to shine tawassuli da ubangijin Ibrahim haka mu mu ubangijin wannan bawa na Allah Yunusu Yunusu bawushe me yake cewa Yunusa ko Inusa a wata kasar ma na Yusa suke cewa inda kaje na Yusa Alhaji na Yusa kaga canjin kenan misali to ba shi yakan yi wani abu sai samu suna sai canza hawainiya ya ce hainiya ko mahauniya bokiti bokiti akwai masu fada wani abu yakan yawo a harshe na mutane to amma sai a koma zuwa ga galibi saboda haka yanzu ba haushe in kace suna wani yunusu sai ce yunusu wanda kuma shi ne daidai a arabiya kamar tun da an hausantar sai kace yunusa aya kuma cewa alhaji yusufa wasa ce yusufa kuskure ne ai ai yusufu ne asali kila zai ce a ah, to ai Allah ta'ala ya ce me yana cewa me iz qalu la yusufu inna yusufa in aka ce inna yusufa za ka ce wannan kuma wani abu ne na matsala ta nawa aiko yusufu yusufa amma ina nufin cewa sai gaba shi na cewa yusufa hali kuma yusuf ne yusufan za ta zo idan harafi ya shigo kowane dalili amma a matsayin suna na kira an gane ko in ba idafa ka yi ba ai rufa za ka yi yusuf yi saddiq tsaye to nake cewa sai ya tawassuli ya ce ya ubangijin bawan nan naka yunus to me yasa yayi tawassuli da annabi saboda annabi wani shi ma ya gama da jarrabawa an yi zifa da shi a ne na'am annabi Yunusu mutumin wani yanki ne nainawa shi suke kira ninave ninave a cikin tsohuwar iraq ana kiranta mesopotamia a nan aka aike shi ya yayi da'awa sai mutanen suka ke shi kuma sai bar ƙauyen cikin fushi kafin Allah ya ce da shi ya bar garin to ka ji laifin shi wanda kai a matsayinka na musulmi ba a yadda ka zauna inda ake sabon Allah ba amma su annabawa su matsayinsu ba sa barin wuri tukun su zauna a wurin to sai ɗauka ai ba laifi ba ne to sai gamu da jarabawa Allah ya ƙara mai aminci annabi yunus ɗanwa ɗan matta haka kitar shi yunusa ibn matta to kaga sai Allah ya kaddara ya fada teku menene ya haɗe shi fi fi faltaqamahu al wa huwa mulim falawla annahu kana min al-mustab lalabista fi batni ila yawmi yub'ath wa ta'adduba ce yace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin sai Allah ta'ala fitar da shi daga cikin gidi to ne, Ammar yake maimaita irin wancan addu'a ya hakaito su ya ubangijin Annabi Ibrahim ya ubangijin bawan Allah na Yunusu ya ubangijin Musa annabi Musa ya gama da jarabawa shi ne tsewa babban suwa ce ce shi tun yana mayarwa tun yana yaro ake farauta a kashe shi sai Allah ya kaddara shi aka dauke shi aka kai shi gidan babban abokin gaban nashi haka bane sai ainihin akwatu ko akwati sai dinga ainihin mazayawa a cikin tufkar teku sai kofan gidan fir'auna akwai ɗan matan gidan fir'auna da ke su ɗibi daga wato jelar kogin nile river nile sai suka ce a ah, ga akwatitan sai suka ɗauko akwatin suna buɗewa sai ga yaro shi ne yaron da kuma don tsoron kada a haife shi sai da fir'auna in ji malaman tarihi sai da ya kashe jare guda dubu goma saboda an ba shi labari za a haifo yaro cikin isra'ilawa zai dalilin barar da mulkinka su ta duwanda kuka ta haifu inda minti ku kashe shi don kan haifo wannan ɗan sai kuma Allah ya ɗauki ɗan ya kai shi gidan shi Allah kai ne Allah to waɗanda ka kashe ya za ka yi da su wanda kake gudun gashi ya zo kuma ka kasa kashe shi har suna cewa lokacin da ya zo gidan fir'auna fir'auna ya kalle shi ya ce anya kuwa wannan yaro <laughs> ba za a yi ta ba ما تكتشي هبا إلا طيب أفا أن ينفع أو نتخذه ولا ذا لكن لا مير الشراء ليس إيه لكن كنت هكذا ليس قابوني حسوك أفي اللوك تندي وايو فرانا كان كجرة دعم يدك كجرة شكرا ليس نافك يا ميش بها كنغنيكو كنغنيكو كتي باكا الفخري أكي سنارة دائمي كرفي سيسي ashe Allah zai nuna iko a kashi don kasancewa wallahu galiban ala amrihi Allah shi ne Allah kawai annabi Musa <clears throat> ya gamu da ibtila'i a gidan fir'auna bayan ya samu manzanci wani abu ya faru tsakanin mutanensa isra'ilawa da wani mutum ɗan misir bakifai coptic kun san kisar sai kashe shi da aka yi gato bai ga ta zama ba ya ga bare tashi ya bar masar ya tafi madiyan na'am shi ne an je madiyana ya tada yara 'yan mata guda biyu ko ta zodan sun kasa wato gogaya da mazaje su ɗibi kisa mai tsayin gaske to sannan baya ganin annabi musa alaihi salatu salam aka ga an ce da shi ya kutsa teku ya ɗauki sanda ya daki tekun yana dukan teku sai sai da gida biyu ya shige ya tafi kuma an ba shi hannu in ya sa hannun a hamata sai dinga haske kamar tosula sanda shi in yi jifa da ita sai ta zama macijiya an ba shi wata aya ta gaba idan ya roƙi Allah kowa ya buɗe abinci sai ga jini cike da abinci aka sake ba shi aya kwarkwata ta dinga bin jikinsu ba ba ba yaro in ana so sa har da wuka ana so sawa misali Allah ba shi ne tis'a ayatin bayyana kaga wannan al'amari ne babba sannan ga ibtila'i na Allah ce wa fatanna ka fituna ya Musa mun jarrabe ka jarrabawa hawa hawa hawa to sai ya ce ubangijin musa wa isa ubangijin isa kaji wani babban bawan Allah da shi ma ya gama da iftila'i shi sa aka tambayi annabi ta ce ya rasulullah duk cikin bayin Allah su waye suka fi gamuwa da jaraba Ya ce annaba sannan waɗanda ke biye da su a imani gurgurdan imanin ka jarabawar jarabawarka so ka taba dauka dan kana qiyamul layl kana bauta Allah ba za ka zauna cikin za ka mu da jarabawa ko a kasuwanci a dan taba ka Allah ga ya ka yi a ajin ku a makaranta baka taba faduwa ba ran sai Allah kaddara maka faduwa ga ya ka yi baya faruwa ne kashin gaskiya magabata ma in ba su ga jarabawa har sukan ji tsoro sukan ce to Allah ka sa ba dai rabon mu bane na can aka kawo mana shi nan aka gaba wasu suna roƙon su game da bala'in ba ne a amma in ya zo to jurewa suke sai haƙuri Allah ka ba mu jurewa to kuma wallahi yan uwa babu lokaci da ke cike da jaraba irin yau ka fuskoki iri iri ka ɗauki bitina tsirai ce kawai a yi jarabawa ce kai kana son ka kare ido ga barin kallon abin da bai halatta ba amma buɗe talabijin shiga intanet je ka kasuwa je ka campuses a makarantu misali hulɗa dai ga sanar misali hukuma za ka sai ka ce za ka zama ba za ka hulɗa ba amma imanin kai maka gata shi ke ko ke zo maka inda ka halatta ba a gaya za ka yi so zamani ne to mafi haɗarin jarrabawa ma a jarrabawa a cikin imani ga dillalan shaɗin baiwa sun shigo cikin al'umma suna jefa wa mutane shaka game da musulunci ba wai in za su iya sun yi wurare da yawa ka ji har a ƙasashe wai akwai association of former muslims wai ƙungiyar ƙwarai kuwa ƙungiyar tsohon muslim i used to be a muslim na i am an agnostic kada suke bada dace ne musulmi ne sun gama da fitina iri-iri da bala'i to kar ku ɗauka ba za ku turo wannan ƙazantar ƙasan ba fa musamman duniya a tafi wani take zunan fa a intanet a ɗaki sai mutum ya halaka a to garin lake-lake taɓe-taɓe-taɓe ga waya mai kyau ga data ba matsala ta leƙa kanan lake-lake sannan ba da wata kariya ta ilimi da ka samu tun daga gidanku tsaron ka da majalisun karatu na tauhidi sai ya zama ɗan duniya ne kawai ka shigala da duniya baka da lokaci na Allah Allah baka bashi ainihin awa ɗaya mai kwari a cikin awa 24 da kake da shi a rana ko awa 12 ba ta yaya wancan abin ba zai tasiri a kanka ba kuwa hmm? to Allah ya kare ni musamman a wannan lokaci yaro a biya mai scholarship da tafi singapore tafi ingila shi kadai ka tura shi a kogin fitina america da ingila ka ce dawa lafiya haba mana na yi mamakin wata yarinya da na karanta labarinta kila kun gara ba da shekarun jiyan can yar gambia wai tana da distinction guda shida ta ta samu scholarship a american university ta ce ba ta so ba lalai tana yi kodon wai wani kila kishin musulunci ba ta ce a ah, ai kasa ta afirka in zauna in yi karatun anan shi na fi so ba na so hurje kayan ku a lokacin da wasu muke hankoro za ta fi amerika za ta fi turai ta kuma sani to a tafi din muna fata a tafi lafiya da wa lafiya amma mai da hankali mai rubabban haƙori in ka tashi taunayi a hankali kai da ke gidan gilashi ka yi jifa da dutse hausa ce ku gane Allah kare to shi ne yake cewa fa ya rabba ibrahima والأب يونس وموسى وعيسى نجني الله كتيتيني ثم لا تبلي منفسر أولد ثم لا تبلي sannan kada ainin kama damu don shine ma'ana nan magana don saboda la liman suna da alaka ne kar ma ka damu liman zalla yahwal ghayya min ali kar ka damu da wanda yake sha'awar ya halaka daga cikin dan gidan Banu Ghalib dai daga cikin shugabannin Qurayshawa ne daga gidan Banu Ghalib ala birrin kana minhu wala adli yana wannan ne ba akan yana da birri nagarta ba ba akan adalci ba wannan Ammar dan Yasir shi ake danganta musu wannan baitoci ci gaba الدين وممن عذب من الأرقاء عامر عامر بن صهير كان يعذب حتى يفقد وعيه حتى حتى يفقد وعيه لا حتى حتى يفقد حتى يفقد يوا وعيه وعيه ولا يدري ما يقول daga cikin musulmi a farkon musulunci da aka ɗanɗana musu azaba akwai amiru ibn fuhaira kun taba jin sunan shi amiru ibn fuhaira yana cikin waɗanda aka yi makin ɗinsu da kai da kai kun musulunta ko kuma yi muhammadu za ku gani akan mai azaba hatta ya fi hatta malin sai ya suma shi ne hatta ya fi da wa'ayahu ya fita daga aikin kwata-kwata ya rasa inda yake azaba sai azaba wala ya diri ma ya ƙolo bai san ma abin da yake faɗa ba kaga hanyar da wasu wai jami'an tsaro suke bi na azabtar da suspect aita okay yi suspect why suspect wai suspect ya zama criminal ko ɗaliban criminology haka ne tuhumarsa fa ake fa to don me za ku yi mai azaba sai ya yi magana eh muna azabtar da shi ne sai ya tabbatar da laifi ah, to ai za a yi mai azaban da hankalin shi babu shi ya faɗa abin da ba haka yake ba yanzu kun yi adalci kenan wannan tsari ne na yahudawa irin na kafiran makka ko da kai jami'in tsaro ne in wannan ne tsarin ka to ka tabbata kana tafiyar da tsari na jahilai ne kuma Allah zai tambaye ka yawwa amma wanda kake da kashi tamanin cikin ɗari ne eh na da hujja shine yayi ki yayi kawai to wannan kana da dalili ai kila ka abin nan amma shi ma azabar da za ka yi mai akwai jilin da bai halatta ka tsotsina masa wutar lantarki waya ma ana azaba da wuta na'am ko ka yi abin da zai fita ko in yi fita daga ya zama mahaukaci ya faɗi abin da a wannan lokacin ba cikin haicinsa ba fa ana za ka ce laifi ba ne yanzu mutum suka ce in ya sha giya a uzubillah ya haukace ya ce saki matar shi ya saku? ku ba ni amsa ba ya sha ƙwaya da giya a uzubillah hankali ya wuce ce ke an sake ki ta saku? ba da saku ba? saboda na togiyar da ya shafa madalla sai mu ce wannan kuma sabo ne Allah zai hukunta shi amma muddin hankali ya tafi ka bari hankali da wata kuma misali yana fata an gane ko wai nuna mana cewa in har za a yi mutum azaba hatta ya fi da wa'ayahu shine hankalinsa ya gushe suna ce to ka faɗi kaza sai wani ne laifi na samu labarin wani wani mai laifi ake masa irin wannan azaba aka ɗauke shi a mota malam sai duka sai bala'i yana tafiya wani gari ya ga wani mutum yana tikarawa ya ce ga wani da shi muka yi laifin aka je aka tamke mutumin shi ma aka gana mai azaba ya tabbata ba shi bane ya to azaba kuka yi min na zan kwaci kaina ka wani ƙarya shi ke na magana ta tsale to kaga wannan baya halatta to wallahi kafiran maka sun yi wannan za su azabtar da mutum har sai hankalin shi ya gushe wala yadri ma yaqul bai san me yake faɗi ba haka ibnu sa'd ya faɗa cikin at-tabaqat ci gaba to kun ji amir ibnu fahira da su bilal da su ammar dal sai kuma wa Ka gani ko cikin waɗanda aka yi musu azaba a maka akwai suhaibu suhaibun romi wannan suna ne mai kyau amma ina fahimtar yawanci yana da karancin sunan suhaibu cikin suna ne mai kyau amma me yasa ake ce suhaibun romi shi mutumin rom mutumin italy ne suka ce la tun farko ne a makka aka sace shi aka sayar da shi ga wani ubangida sai sai da shi a rom amma makki ne ibn sinan a nan ya taso a rome har larabcin Samalin ya karkace hausa ta canza larabcin misali yanzu kamar yaro kaddara haifaffen kano kaddara idan ka kai shi wata kasa ya girma hausa ta kasance irin da kasar ne zai yi hausa ne irin ta wannan kasar ta haka abin yake su haibin rumi allah cikin rahama sai kaddara mai dawowa ya musulunta wasu suka ce tun a can Allah mai arzikin gane musulunci to sai ya dawo gida daidai lokacin da ake masahabbai ganiyar azaba shi ma ya kasance ana mai azaba hatta ya fi da wa'ayahu har yakan rasa ma hankali shi har baya iya sanin a ina yake wala yadri ma ya ƙoli baya iya sanin ma me yake faɗi kaga duk an musu azabi shine wanda ma kafar maka lokacin da zai hijira suka ce a'a da ka dawo daga Rum a nan maka kai kasuwanci ka tara kudin nan naka da ce ya samu dukiya da yawa in har za ka tafi madina gun muhammad to duk abin da ka tara na kudi ka bashi a nan maka to mutum ba kuɗi kuma kaga ai da matsala sai ce kun yadda ku kwace kuɗin ku bar min iman suka ce ka bar kuɗin mana haka ya bar musu fi sabilil iman ya tafi madina gun manzo sallallahu alaihi wasallam shine sahabin rubi kenan ha in karsa wani ha madalla cikin waɗanda aka yi musu azaba akwai yasiru wa ailatuhu da iyalin shi yasir baban wa kenan baban ammar to shi yasiru matarsa ita na sumayya an gane ko sumayya ko suka ce bintu khabbab yasir ya gamu da bakar azaba matar shi na na sumayya ta gamu da azaba mahaifiyar ammar ɗan yasir wanda daga cikin azaba da aka yi mata suka cika mata adda a gabanta ta samu shahada abuja don kasan a farko-farkon musulunci sahabbai sun wahala matuƙa gaya a hannun mutane 'yan kaɗan saboda musuluncin da annabi ya taho da shi ai ba shi ƙiƙiro musulunci ba saƙo ne na Allah sun yaƙi manzon Allah saboda dalili guda biyar ku yi lissafi sun yaƙe shi saboda number one tattalin arziki for economic reasons kamar ya saboda a maka suke hada-hadan sayar da gumaka na ake zuwa a saya a raba yankunan ƙasar laraba sai suka gato akwai haɗari fakin tattalin arzikinsu inda aka ci gaba da da'awar Allah ɗaya ne za a daina sayan mai tattalin arziki zai kasa to sun yaƙe saboda wannan economic saboda dalilin tattalin arziki ɗaya kenan na biyu sun yaƙe shi saboda dalilin na zamantakewa social kamar yaya suka ce yana kira zuwa ga cewa matarka da kai daidai kuke wanda ya fi kawai inda lai a takakon ya zama amince da wannan matata zan yi mata abin da na ga dama ko kashe ta in kashe ta to wannan daidaito din shi suke kallo a matsayin sun yake shi saboda social reason dalili irin na zamantakewa ta fata kun gane ko na uku na uku sun yake shi siyasiyan ta fuskar siyasa kamar yaya me ma'anar siyasa wani sai suka ce abin da ake ce wa siyasa subhanallah na tsaya ko ko mu ci gaba adam ci gaba to dalili na siyasa ya yake ce mai siyasa suka ce a siyasatu هي القيام على شيء بما wannan وانا شنو تعريف siyasa. tsayawa kan wani abu duk abin da za ka sa ido don abin ya gyaru shi ne ma'anar siyasa abin ka ilimi alkiyamu ala shai'i bima a shi asalin siyasa gyara ne ashe kawanci ne abin da wasu ke yi kuna kiran kanku 'yan zama kuna da 'yan banga lalatattu suna zurjijin mutane ranar juma'a hatattun yan iska sannan suna tare da ku jini da ya ɗiga a dalilin ku Allah zai tambaye ku na san ba ku kuka ce ba kila ba da izinin ku ba amma da sunan wa aka yi babu kyau ku sake ji da kyau a siyasatu hiyar kiyamu ala shay'i bima yuslihu siyasa shine tsayawa kan kowane abu don abin ya tafi daidai kenan hularka ma akwai siya tsakaninka da hularka domin sai ka wanke ta ba ka wata hannaki ya tafi tsakaninka da motarka da siyasa to in ka ɗauko wancan definition ka kawo mulki ashe duk abin da zai gyara mutane sunan shi ne siyasa to sai muka sauka daga ma'anin siyasa daga mahangar musulunci zuwa wani abu da me yasa na shigo da wannan saboda alakar wannan magana da wancan wace magana ce yawwa dalilai guda nawa ku dalilan they fought him for five factors economic social political spiritual an gane ko na faɗi uku ko saboda tattalin arziki saboda zamantakewa matansu cewa su ne sama saboda siyasa ma'ana jagoranci saboda jagorancin makka zai fita daga hannunsu shi ne ma'anin siyasan anan sannan kuma spiritually saboda suna ganin a'a ya zo da addinin da suna su ne suke ganin zai kai su ga Allah to nashin kamar wato yana sama da su spiritually kenan sannan kuma na biyar saboda dalilin addini kara musulunci ya sama dalilan guda biyar to kuma ka kalli duk inda ake yakar addinin nan wanda kuma gashi nan suna kan kuma kullun shine ke fara dagawa bai wuce haka mutanen China ba sa azabta musulmin Wigo ɗan uwanmu sai dan ɗaya daga cikin wannan dalilan mutanen Myanmar abinda suke musulmi a ainihin wannan yanki ɗaya daga cikin dalilan ne musulmi da suka zauna a andalus daga 710 711 har zuwa 16 16 nawa ne ku tsaya lissafi 1613 sai da musulmi suka shekara 900 a andalus suna da kurtuba ko dova duniya ba masallacin da kai na kurtuba girma a lokacin a lokacin zamanin abdurrahman dakhil haƙarul arab turawan faransa a yamma da wasu daga cikin na da na portugal a wannan yankin a wannan zamanin aka irinsu ibn hazar aka irinsu limamu shafi al-gharnati a lokacin aka fara samun waɗanda suka gina jirgin sama musulmi ne a andalus ƙarshe aka zo abin da ya faru ya faru zamanin na isabella wata tsinaniya da wani sarki fadin na ainihin aragon ko oragon a 1492 suka yi abin da suka yi suka tilasta musulmi ko dai ka bar musulunci ko dai ka zama ɗan roman catholic ka dole haka suka yi musulmi ko ka bar andalus ko ka je lahira wallahi malam suka kafa wata ƙungiyar mai suna inquisition duk saboda sai wanda ne ka ce dole a yi kiristanci kawai dole ne suna karyan wai su ne ba su tilasta mutane su ne su zaka hakikanin ta'addanci ai su ne yan roman catholic a wannan lokacin an gane ko sai sai da ta kai ma za a tilasta musulmi ci alada a fili dinga yawo da cinye alada gidajen musulmi a tura jami'an tsaro a sa'ido sun ci ko ba su ci ba a ɓoye musulmi suke sallah da yawa sun yi rida su ake kiran su morisco in kuna jin morisco yawa suka koma suka koma ainihin algeria suka koma ainihin morocco misali za ka sanar misali dole mutum ya shagiya duk wanda ya kiran sallah sai lahira kana magana yan ta'adda irin su ai musulunci an yada shi da takobi ga takobi na a hannunku ta'addanci haka suke jin kunyar a tona labarin abin da ya faru ku je ku karanta da Allah ku shiga ainihin intanet ku ce ainihin spanish inquisition ka sha labari me suka yi abinda suka yi musulmi musulmin da ma suka mutu aka binne su fiye da shekaru kusan 60 suka ce ba ma son kasusuwar musulmin suka tone aka watsa kasusuwa suka rusa ishbiliya kana jin seville suka rusa ainihin valencia balnasiya kai da kake takama da kwallon kafa na valencia kasan garin musulmi ko balnasiya ni dan balenciya ne ɗan valencia ka yi balansa shi ne sa ka da tarihi da balenciya da ishbiliya ita ce seville da kuma cordova haka suka yi wannan garin kas garin da rage da musulmi shine birnin granada suka mamaye wannan birnin tun daga 1482 zuwa 1492 shekarar da aka cewa columbus ya gano america wanda ba gaskiya ba ne kafin columbus ya gano america musulmi sun gano america in ka ji honolulu larabci ne asalin honolulu kuna lu'ulu'u shi ne manu zai kuna lu'ulu'u da su misali su da nake cewa wancan dalilai guda biyar daga ciki akwai wannan yau ta lakta a gara shekarun jiya mai takin gani ga wani wannan tarihin na koro kusan gaba daya abin da ya samu tarihin andalus abin da musulmi suka gamu da shi wata ran za mu samu lokaci mu ɗauko ku ji me ya faru a wannan yankin dan ya zaman to gani ga wani shan tsoron Allah abin da ke faruwa da musulmin Indiya wani ce wallahi ina jin tsoro kada abin da aka musulmi a Spain a India dan sun fara ce mutum in ka kuskura ka yanka saniya sai an yanka saboda saniya Allah ce gare su saboda 'yan ta'addan da suke wannan kasar misali Allah ka tsara musulmi da musulunci ka kuma kare mu daga sharrin mu kanmu tukum sharrin kanmu da kanmu mu kanmu da kuma sharrin makiya ai sai bango ya tsage ga dangare ke sa menene na shiga yan wa musulmi waɗannan sahabbai masu daraja masu albarka sun ga mutu wannan za mu tsaya a wannan gabar za mu tashi insha Allah shafi na 140 daidai wato waƙad sharaka abu jahalin yan mu ci gaba da jin abin da ya faru na ta'addancin abu jahalin da sharrinsa Allah ka ɗaga musulunci da musulmi ka ƙaskantar da kafirci da kafirai na'am na'am ban gane ba kana nufin mutum in ya je banki zai bude asusun ajiya kana nufin wannan tsofaffin kudin ok misali mutum sai je da tsofaffin kudi kaddara naira dubu ɗari ya je wa banki ina son fahimci magana ne ya kai wa banki wannan dubu ɗarin tsofaffi ko ba haka ba su aje mai to ɗora min daga nan ba shi da asusun ajiya na'am

ya je da dubu ɗari ne a kan wani ni ba ni da asusun ajiya a bankinku ina gudun kar kuɗin ya zama yayi ya lalace duk aikin da kake yi ƙoƙari ka sa min a cikin asusun ajiya kenan buɗe min akawun na musamman ina fahimce ka amma in ya so daga baya zan biya ka ne ka na fahimce shi a matsayin shi na ma'aikacin banki yawa a matsayin shi na ma'aikacin banki shin banki ya yadda a buɗe wa mutum asusun ajiya? Eh, amma ga tsarin akwai mutane yawa abinda yake nufi ko abinda kuke hange eto eh ai ya aje aikin wasu ne ko ba haka ba saboda zai samu ainihin riba ko yi haka haka kai ma za ka in kai ne amalan kudi malin kudi fitina ne fa mutum yana gani cewa ka yi zan baka dubu hamsin sai fara lakin lakin lakin ka ce da su ya kasan shi Allah wallahu ga rahim rahi in zai yiwu kada ya haka to bawan Allah ni ba zan bude maka in bar waɗanda suka riga ka ba ni ina yi ne on the basis of fact and bari na kare ciku saboda kaga idan na aje ne maka wani zai gaban kyauta mai ba yanzu ko gidan mai ne da ake irin wannan cinkoso saboda kana da matsayi a ce wani zo ka keta mutane a da kunya ni dai kan ina jin nauyin wannan ina jin nauyi a ce dan wani ne ka fata malam zo ina bukatar amma zan ga to ai nawa ne na keta su in za ka yi min yi min aure a kiɗi amma in ya zama larura bayan da zan yi shi kenan sai ka yi Wani ba ka misali ne kawai amma in ta magana aji asusun ajiya ne banki ya amince a yi kuma shi ma'aikacin banki ne to sai dai ya sauka daga ka'ida ka'idar ita ce kastoman da ya fara zuwa ka fara kulawa da shi saboda a ƙoƙarin ƙaimai in waɗanda suka riga su ma suka yi hasara fa aka sha lokaci ya ƙure kuɗinsu ya zama ya ta cuce su ke a kyauta ba amma inda zai ce da shi to zan yi maka amma ka bari sai na ƙari samu waɗannan sannan na biyu bai kamata ma tambaye shi ko kwabo ba gaskiyar magana bai kamata ba amma eh kwarai ce amma in dai ya zo ne kamar yana son a taimake shi kuma baya cikin schedule ko ba gane ba yace to zan maka bisa da maka biya ne dan baya cikin bangaren aiki na to ba za a kira cin hanci kai tsaye ba cin hanci yana da ta'arifin sa yanda yake amma mafi alkhairi kada ka dauko kobo a kai na'am na'am na farko banki sun ɗauki ma'aikatu domin ya dinga bude account wannan aikin nasa ne aikin da aka ɗauke kenan ne kuma a shi ake jin shi monti so dalilin mutane kuma an zo ana cewa irin za a canza kuɗi kuma zai kai ka zo kai kutse ka ce za ka ba da kuɗi a kalla kyautin wanda idan a ce ba lokacin da ake da matsala bane ba ko bisa ba haka ba mutum gaskiya ne mutunci ba za amma yanzu kana so ka tsallake wasu ba ma tsallaken ba hmm. cin hancin da za a bada domin a yi maka a biya maka bukatar ka kuma banki suna biyan ka hmm. to wannan kamar zai iya tafi a tunani na ina ganin kamar cin hanci ne a hmm. dalili saboda ana biyan ka akan aikin da yake ai haka na faɗa sai dan sai na faɗa ta wani irin yanayi da bada kila baka fahimta bane kana jaddada bayanin da nayi ne kawai ka lura yanzu kaddara shi wannan ma'aikacin da duk kai wannan bayan dama akan akan shi muke takata ai na mace larura kar ka manta sai aka waye gari bankin ba su biya shi albashin shi ba kusan yana arewa na kusan wata ɗaya ko wata biyu kuma mai yiwa ne kuma bai aje musu aikinsu ba don ba shi da wani aikin sai irin wannan lamari ya bijiro gare shi gaskiya ba ce dan girman Allah ka taimake ni ai na gaya maka ya tsallake wasu baya halatta kuma na ce a farko bai kamata ko kabo ba ne wannan magana amma sai game da irin wannan larura ya ce kai min ga abin da zan baka yana tunanin ba biya shi ba bankin bai mai adalci ba shi kuma ga bukatu sun sa shi gaba sun koro shi a irin wannan yanayi ne zaka ce sai ce min baka wani abu wannan kawai na hango amma ba ka ba a asali da kada kamar da na faɗa an ɗauki ka aiki ne dan me za a baka ko kwabo ba muna da hadisin ibn tubiya ba a cikin sahihul bukhari ibn lutubiya abdullahi yace ya rasulullah ka aike ni in je in karɓo zakka ga dukiyar zakka wannan kuma ta wace kyauta aka bani annabi ya ce ah me yasa mutum ba zai zauna a gidan baban shi ba ya gani in wannan kyautar za ta ce gare shi kenan da aka suka ce ma'aikaci ya karɓi kyauta haramun ne magana ce ce amma idan abu ya fito ma'aikaci kada ne karɓi ainihin cin hanci don a samu maslaha so in ba ka son ya ci hanci yi ƙoƙari ka ba shi albashi a kan kai kuma mai kauri kuma duk wani amfanin da ake bukata da zai kare shi da kwaɗayin abin hannu a sai sannan a cusa mai tsoron Allah mu matsalar mu a Najeriya kana ƙara albashi cin hancin na ƙaruwa ne saboda an cire ƙana'a daga zukatanmu an cire takawa da tsoron Allah daga zukatanmu ƙasashen da suka mai da cin hancin nan mummunan laifi kai ko da hauka ba za ka tunkare shi ba mutum kai ba samanin za ka ɗan sanda mala idan ka ce da kai oga yaranku ba suna nan suna jiranku kaza kaza ya tare ka mana kuma da cin hanci ka san me yake nufi oga we here ne kake ne da ka tsaya wurin to kuma sai ka ga mutum ya ɗauki abu ya bashi wanda wannan ne ya ne hatta na da ma'anar irin wannan mugun hali hatta in na tsaya a mota yaro zai na ainihin watsa min ruwan omo yana wanki ba zan ba shi ba ba zan ba ba dalili ban sa shi ba kuma kashe mai zuciya ne hatta yara ƙanana da ke yin barace-baracen nan ni ba na ba da ba na ba su da Allah na gwamnaci ka ba su abinci zuciyar ta mutu sai ka gyaro malam almajir ya zina leƙa maka mota fa wallahi da leƙe suke kuma abin ya zama kamar ruwan faran dango musiba ce wani so ni zan ce in na ga tsoho ko tsohuwa in ba su da ɗin amma shi wannan yaro kyansa in wa'asar da shi ka yi sallah kuwa je ka yi sallah manawa ne amma ya ce ba ni kuɗi omo zan yi a ce matsala ce babba muke fama da ita irin wannan yanayi wannan na faɗaɗa bayani kan tambayar da aka yi ne Allah ta an fahimci abin da nake nufi ƙarara amma na ƙara jaddada magana duk wanda ya ba da sabuwar naira da redesigned naira misali ba da ɗari takwas ya karɓi tsohuwa naira dubu wannan nawa ya ci kenan ta haramun ya ci kai tsaye riba ce a ji tsoron Allah kuma musulmi ya kiyaye riba don ba ta da kyau mun ji aya Allah tsira mai kare mu akwai wata tambayar kuma na'am na fassara muku menene siyasa gumma ne? in sake mamaitawa ne malamai suka ce a siyasa ku ji definition da larabci suka ce a siyasatu alkiyamu ala shay'i bima yuslihu siyasa tsayuwa tsayin daka kan kowane abu don abin ya ɗore daidai kenan wayar kama akwai siyasa tsakaninka da waya ka gyara ta bakinka akwai siyasa ka tsaftace shi suka ce to in haka ne kuwa babbar siyasa a gidan aure ne ya za ka ka shawo kan matarka idan ta hau girkin fishi eh, kai fishi kai ma kai fishi abin zai lalace kai ka sauko wanci mai faru ne laifin mai ne miki misali in zai yi hmm? siyasa ce inda mutum na amfani da siyasa malaman makaranta za ku daina yawan dukan yaran mutane wani kila bai karanta me ake cewa child psychology ba method of teaching mu yan TPC ne yan Kano Chiefs College tun tun tun ne Kano so mun koyi ka'idar zama da yaro a aji wani yana ganin kawai yaro ya karshe ne dinga dibgar shi duka duka ba rahama ba kyau ba ina kore duka ba amma duk wanda ya mai da duka saboda bacin rai yana zaluntar yaro ne saboda za ka kashe wato za kuɗo da ke da wajen karatu ai yana duka sai dinga ɗari-ɗari da kai ya kamata ka abin abinda suke kira child friendly kai ja mana me faru ne ba ne misali to babu wannan musamman wasu yan wa ustazai malaman islamiyya gona yan duka ne ku ji tsoron Allah haka ainihin makarantun bokon ma misali to ya kamata a kiyaye Allah ya samu daga wannan shine ma'anar siyasa عرفتم هل هناك سؤال wa alaikum salam نعم yana maganan barawon da ya sace transformer Allah kare mu gaba ɗaya to sai mutanen unguwa suka kama suka yi mai duka har ya kai ga mutuwar shi ta hukunci hukunce idan wannan barawo ya tabbata karara kwanan shi uku bai ci abinci ba bayan bincike haka ya bayyana gare mu yace jama'a wallahi dan dan abinci ba kwana uku ina tsoron mutuwa ne yasa ne sata me zaka ce game da wannan a irin wannan lokacin kuma aka yi masa duka har ya mutu kafin ya mutu ne yake ce to ga abin da sani wannan abu kwana uku yana fada yana fada sai fadi ya mutu ana ji haka ba zai yiwa bane zai iya yiwa amma abin da ke faruwa mutanen aka sata a kama shi a dake shi to ai hukunci ba hannun kai ce ba na yadda akwai zafi akwai ciwo abinda jama'a ke amfana ka ɗauka ka je ka sayar da shi a farashi raga-raga to ya kamata ne ku kama shi idan ma kun gamsu da 'yan sanda ba abin da za su yi to ku samar da tsari ku ɗaure shi a inda ba wanda zai gai shi ku ɗaure shi ɗaurin huhun goro ku sa shi a ɗaki ku sa shi a tafarfara a cikin wannan tafarfara ku ɗan ringa ba shi abinci a hankali a hankali Su nan ku zauna da shi me yasa kai kaza akwai da ɓarawo ba za ka hukunta shi a tabbata a hadisi wanda ya sata a dalilin yunwa ba a yanke mai hannu yunwa ce ta koro shi an gane ko akwai barawon da in yi sata a lokacin ba hukunci ka fitar da shi daga wato halaka ku wata kuna karanta almara irin cikin hausawa wani barawo ne ya je gidan limami a wani kawai sai sata garin ya gudu gidan liman akwai rijiya sai fada rijiya barawo liman ya zo da fitila ya ce wane ne ya ce malam barawo ne to sai liman sai fara wa'azi ce gafata malam da Allah fito da ni kun kai wa'azin daga ba ko ko kuwa bai gaskiya ne ce fito da ni duk abin da ka faɗa sadaka Allahu al-azim amma ka fito da ni to kuma gaskiya ne to kaga nan idan ce zai fara kai la'anan ne dan wuta ne bai amfani ba domin halaka zai ita imminent destruction to sai ka fito da shi me yasa kake abin nan babu kyau ka duba da Allah ma ya amfana da haka mu koma kan maganar ka mutanen nan da a unguwa da suka kashe wannan mutumin to sai a dubi hukuncin kisan kai da hukuncin sata ta musu kiyasa ya fi muddin wannan mutumin bai ce sata wace da ko haramun bace ta halatta saboda gana ya zama kafiri saboda Allah ya haramta baka halatta ba musulmi bane mutum kenan to ya zama ba haka ba saboda ya yadda satan nan laifi ne kafin abin ya wallahi ya yadda laifi ne Allah na tuba kaza kaza suka kashe shi to suna da kes duk waɗanda suka kashe shi su yi kisan ganganci ne ko kisan kure ne suka ce wannan ana kiransa kisa ne bisa tawili me tawili ne wani dalili da suke ganin abin da za a kinta amma hukuncin sata kisa ne saboda abinda suka yi sun kisan ganganci musulmi ne za a kashe su hukuncin zane shi kuma na amma idan sun dake shi da abin da gaskiya wannan ba zai kai ga a ce an mutu ba sun sa dorina ne misali tsomagiyar darbejiya suka tsatsa alamun misali kaga wani abu zai kai kisa ba ina tsammani ne zabori baya kisa hmm? kama sai zo da abin da muke sa karan kwana wannan sunan shi kisan kure za su yi azumin kwana 60 to shin su za su yi duka su raba duka wani mutum daya eh? su ne su domin sun yi tarayya kwarai da gaske an gane ko sau da ka da Allah mu daina irin wannan abin da ake kira adalci irin na jeji jungle justice da kiyaye abin Allah ya tsare mu ya kare mu akwai wata tambayar kuma lokaci to ai wasu ma sun ba wasu an ce wasu an ce sun ma daina karban kuɗin yanzu ai har ana gaya mana gobe ba gobe 26 ba wasu za su daina karban kuɗin gaba ɗaya to amma ita CBN yaushe ta ce amma shi yana tambaya ne akan wasu idan ka je wurin su a POS in sabo kake so ko ga kuɗin shi in tsoho ne ga kuɗin shi kamar ya bani misali kaddara misali mutum ya je da tsohuwa tsohon kudi dubu ashirin na'am ko ka zo withdrawal ne to sai su ce in sabo ne charges kaza in tsoho ne baya halatta akwai shi ba ce lalala baya halatta saboda ciniki ne kuna son ku daidaita ku yi ciniki a kan kudin da asalin su ɗaya ne kallon abin da ka ce akwai shi ba ciki mutum ne ke kasan maganar son kudi kan sa mu makance

kana ji na akwai wani sahabi sunan shi abdullahi ibn lutubiya a cikin sanyin bukhari annabi sallallahu alaihi ya tura shi ya aike shi je ka kauye za ka tattaro kudin zaka, ya kai dan lutubiya sunan shi kenan abdullahi ibn lutubiya ibn lutubiya ya je kauye suka ce ga wannan dukiyar zaka, ka kai wa manzon Allah kai kuma wannan sa aljihunka kila sai ta ce ah to me laifi official aiki yayi kuma shi ya rasulullah ga zakkan da kace na karbo gashi amma wannan sun bani ne kyauta A zuwa na faɗa ba sai an son san sai manzo Allah ya fishi yace ah mutum ya zauna a gidan uban shi mana haka hadisin yace fa halla jalasa fi baiti abihi zauna gidan baban shi mana gani in wannan kyauta za ta kai gare shi da za mu tura mutum aiki na gwamnati ya zo ce ga aikin da aka sani wannan an bani daga nan sai abota ilimi suka ce to abin fahimta a nan kyautar ma'aikaci rashawa ce har imamu zabi a cikin alkabar in shi rubuta littafin cikin laifuffuka guda saba'in manya-manya daga cike ce akwai karfan kyautar ma'aikaci domin inda ba domin aikin ba za a ba shi ne in ka ce wannan ba laifi ba ne to dole ka halatta wa 'yan siyasan da kafin su hau gado babu wanda ya damu da su suna cin zaɓe sai musu manya-manyan riguna kun san ana wannan a ɗibi alkhairi a kai mai iyayensu haka ba don Allah saboda ai dacin kusa yana cikin wahala wai kula shi to don mutum ya zo na lafiya ya kiyaye to kuma cewa to ai ni na mai na yi dalilin samun admission na ɗan a makaranta kuma ba wai son zuciya a ɗan ya cancanta bai dai samu dama ba ne saboda bai san wasu ba ni kuma na ga yaron duk abin da ake bukata ya samu na su samu ya wuce haka aiki amma daɗe kila ma na ma bar aikin sai suna alkhairin shekara goma ya ce ga wannan na baka ina ka sun ce ni ban manta abin da kai min ba kaji kaji kaji wasu suna ganin da bambanci tsakanin wannan ko ba bambanci wancan domin ayi sabin karakin aikin ne akwai yiwuwar nan gaba idan aka zo tun da ido ya ci baki ya cike ido ne ne ya ci kunya to wannan kenan amma wanda ke kan gado yana kan aiki a bashi kyauta gaskiya abin da kankayi amma in larura da masifar wahala da talauci ta yadda da mutum je ya sata da ka sau dama dama amma mafi alkhairi mu samu kana'a mu danna zuciya Allah ka bamu karfin zuciya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu